gurguje dai fa yanzu kasuwar iskanci gaba ɗaya fa za ta tsaya saboda har ga Allah ba macen da yanzu za ta yadda ta je hotel ɗaki da haske kafin a sabule kaya sai kin ba da wayarki an sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu al'ummar musulmi na duniya baki da da farko dai ina mai ba ku hakuri akan abin da ya faru na bidiyo na ina mai ba ku haƙuri masoyana yan uwana abokanan arzikina ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan abin da ya faru wa rayuwata ni na sani allah ne ya azamu kaddara ta ce ta zo a haka kuma na karɓa kuma na gode ma allah ina ta ina ta ganin saƙonku masoya na wasu su kira ni a waya wasu su min fatan shirya wasu su mun hmm, wasu su zage ni to don na gode allah ya saka da alkhairi na san ba wani musulmi walau masoyina walau makiyina da zai ji daɗin abin da ya kasance da ni kuma ni ma ba a san raina ba ne ba hakan ta faru da ni duk da na sani ina shigar banza ina abubuwa dai da bai kamata ba a tiktok amma na sani na muzanta na kunyata masu cewa ban damu ba ko a ina fostin ko ko wane ne wane ne dai ga maganganu nan kala-kala ga sababbin account da ake buɗewa da sunana da na ana cewa ban damu ba wasu na sani masoya na ne wasu suna yi ne don su kare ni wasu kuma suna yi don su ci gaba da bata min suna su yada hmm, laifi a doron ƙasa wanda ya mun fatan alkhairi na ji daɗi na gode kuma wanda yake cewa abin da ya faru ban damu ba wallahi wallahi wallahi ina kunyar shiga cikin mutane kuma da na san abin nan zai faru wa rayuwata da na roƙi ubangiji kar ya nuna min wannan ranar sannan wasu suna ce ma na tura ma wani ne yana ba mu kuɗi muna tura mai bidiyo allah kai ne shaidata ba kowa ne zai yarda da ni ba amma ni na sani ban taɓa ɗaukar wannan bidiyo na tura ma wani ɗa namiji domin ya bani kuɗi ko domin wani abu na duniya ba ban taba ba na sun ci amana ta kuma sun yaudare ni kuma sun nuna min so a fuska amma sun tozarta ni a duniya ni na san da in ji kunyar lahira gwara na ta duniya na san ba komai komai mai wucewa ne kuma allah ne ya daura min haka kuma na amsa na gode mai amma masu cewa ban ji ciwo ba ko kuma abin bai dame ni ba ina ci gaba da post ku yi haƙuri na ji kunya kuma ban ji daɗin faruwar hakan ba ni 'yar musulma ce cikakkiyar musulma ba hausa a ƙasar hausa abin da ya faru da ni a arewacin najeriya ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri ni ma ba a son raina hakan ya faru ba allah ya riga ya rubuta hakan zai faru tun kafin da san zan zo duniya kuma na ɗauki hakan matsayin kaddara kuma allah ne ya ɗaura min tun kafin a haife ni tun kafin da san zan zo duniya allah ya riga ya rubuta hakan zai faru da ni kuma na ɗauka na ɗauki wannan a matsayin kaddara amma ku yi hakuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri malamai 'yan uwana masoyana maƙiyana duka kowa ina ba shi haƙuri ku yi haƙuri a matsayina na wace abin na ya faru da ni ku yi haƙuri sannan ana buɗe account da sunana ana faɗin abubuwa da yawa wasu dai na san masoyana ne wasu kuma suna buɗewa ne domin abin ya ƙara sama ya ci gaba da tafiya yana faru ana ci gaba da zagi na ana la'anta ta masu fatan shirya suna mu to don girman allah ina roƙon ku ina haɗa ku da allah ni mace ce kuma mai rauni duk da na san dai a baya abin da nake yi ba mai kyau ba ne ina shiga da bata dace ba ina fitowa midiya in yi rawa da wane ne da wane ne daga baya na zo na ga abin nan ba mai bullewa ba ne ba na ce na daina to ni na san haka allah ya azamin kuma ba ce zan canja ko in goge ko in sanadin batan abin nan amma ina addu'a kuma masu yana suna min addu'a kuma na san allah majirukon bawa ne maybe wani abin ne daga cikin rayuwa ta ubangiji baya suna da shi shi yasa ya ɗaura min wannan abin da ya faru da ni don allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina mai ba ku haƙuri akan abin nan da ya faru ku yi haƙuri please don allah allah ubangiji ya fi mana kuma ina roƙon allah ya sa wannan shine sanadin shirya ta. in daina duk wani abu da allah baya su kuma ina roƙon allah wanda abin nan bai faru da shi ba ubangiji allah kar ya sa ya faru da shi mu kuma da ya faru da mu ubangiji allah ya ƙara shirya mu ya ƙara nuna mana hanyar gaskiya ya ƙara sawa mu gane hanyar daidai ubangiji allah ina roƙonka ka ba mu mazaje na gari mai aure mu huta da komai na rayuwar duniya da allah ku yi haƙuri na gode yanzu yanzu gaskiya ta bayyana tsakanin hamisu breka da kuma rakiya musa inda gaskiya ta bayyana akan cewa a shirye ba hamisu breka ne ya fito tona wato jaruma wato rakiya musa wato asiri ba ba dai wato jaruma hadiza gabon ce a daidai lokacin da ta tattauna da ita a gidan jarida hadiza gabon official kamar yadda muke dauke da cikakken wannan bidiyo kowa ya sani cewa yau tsawon wato kwanaki da dama ko in ce watanni da dama inda wasu daga cikin al'umma suke tunanin cewa hamisu bareka ne mawakin da yau da ruwa turakiya musa a masana'antar kaniwood wanda kowa ya sani cewa a baya an san su a tare kuma sun daɗe suna soyayya sai dai kuma daga bisani gaskiya ta bayyana inda hamisu bareka ɗin ya fito bayyana cewa babu wata soyayya su da rakiya musa inda daga bisani wasu suke ganin cewa jarumi wato mawaƙi kuma a masana'antar kano din ne a musu bare kayo da wato rakiya musa sai dai daga bisani kuma gaskiya ta fito ta halinta inda ya bayyana cewa babu soyayya a tsakaninsu inda kowa ya bayyana sani cewa rakiya musa ta tattauna da jaruma hadiza gabon a ofishin hadiza gabon tv inda ta bayyana irin soyayya da kuma hali da ta shiga mawuyacin hali